Assalamu alaikum yan uwa barkanmu da wannan lokaci. Ramadan Mubarak. Sunana Maryam Adam Hamza wanda kuka fi sani da Maryam Kitchen. Ku biyo ni yau zan gwada muku yadda za ku yi tafasasshen doya da sassan kwai mai alayyahu domin ƙarin kuzari. Ku biyo ni. Assalamu alaikum everyone barkanmu da warhaka. Sunana Maryama. Yau din nan ku biyo ni mu yi tafasasshen doya da sassan kwai mai alayyahu domin ƙarin kuzari a wannan wata mai albarka na Ramadan. A cikin tukunya na fara saka doya ne na saka gishiri kaɗan da siga domin ƙarin ɗanɗano da yake karawa wa doyan yi daɗi bayan ya tafasa na sauke shi na dawo da tukunyata na kawo manja na saka zaki yi amfani da jan mai amma na fi sani amfani da jan manja a wannan sauce din sai na kawo albasa na sa na soya na kawo attaruhu na saka na kawo wannan jinja wanda shine citta kenan da kake sannan na kawo ina spices din curry ne da thyme sannan kuma all purpose seasoning sannan shi kan shi wannan ɗanɗano na zuba na jujjuya shi bayan ya soyu yanzu na kawo kwaina guda uku da na fasa za ki iya saka adadin yadda kike so gashi nan na sa a kai na faffasa kwan sannan yanzu zan rufe shi na bar shi ya dan tarara na tsawon minti biyu zuwa uku so a nan gashi nan ya fara kama kansa sai na zo na juya shi domin ya kara haɗewa ga alayyahu na na zo na zuba za ki iya saka alayyahun da ya fi nawa daidai yanda kike so sai na rufe na bar shi domin ya kara tarara, so a nan gashi nan na ɗanɗana na ji komai ya ji kuma kun ga ga yanda ya kasance na, wannan sauce yana da sauki kuma yana da daɗi kuma a wannan wata na ramadana muna buƙatar abu wanda yake da something something that is light ba shi da wani nauyi sosai that keeps our good day going so gashi nan dai ni kun ga yadda na pairing din nawa da farin doya ne zaki cin wannan da ko da shinkafa ma idan kina so so gashi nan dai kuna gani da fatan kun ji daɗin videos din sannan ina muku fatan dacewa a wannan wata mai albarka na Ramadan Ramadan Karim